Rigima na neman barkewa a dandalin TikTok sakamakon wani yaro da ya fito ya ce shi ɗan gidan Hauwa Waraka ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka. Idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Wani yaro mai suna Muhammad wanda ya fito ya nuna cewa shi ɗan gidan Hauwa Waraka ne. Shahararriyar jarumar wasan Hausa ta Kano ya ja ce ku ci. inda wasu suke karya shi wasu kuma suke gazgata shi wasu kuma suke zaginsa yaron inda ya fara ba su comment kamar haka muhammad ya ce shi koma menene dai shi dan gidan hawa waraka ne wannan ce ta sa hawa warakan ta tabbatar a shafin shafinta na instagram inda ta ce na gode my son wannan ce ta jawo cece ku ce a dandalin sada zumunta ake ganin yaron kamar bai kama da girmansa a ce dan gidanta ba ne amma duk da dai kasancewa yadda hawa waraka ta ba da tarihinta a bbc cewa ita tun tana yarinya aka yi mata aure to ya cancanta a ce ta haifi ɗa kamar wannan ga dai yadda cacar bakin ta kasance mun gode fa sosai mun gode sosai najiyar duniya ce ya ita ce mama na sai amma fa sani ido ni ba zan koma kanka saboda ku ne mahaukata ku ne mahaukatan tiktok so ana ɗaukar wannan haukan ne in mutum ya biya muku da na biya mani ma na zama mahaukaci ku ne kuka gudu daga asibitin dawano mahaukata ya can allah ya baku hankali kuna zuwa kawai kuna wa mutum comment wanda bai kamata menene in ka ga mutum dole sai kama mutum comment allah ya shirye ku sai mai na gode mun gode sosai mun gode na gode sosai su sa na allah ya saka da kai allah ya da addu'a allah ya sa mu gama da iyayenmu lafiya baki daya na gode sosai sai dai daga cikin masu yi masa kwamen akwai wata mai suna fadila sidi wacce ta ce uwar mutum ko ita ce magajiyar uwar gidan karuwai ya cancanta ka bata mutuncinta dole ɗanta ya so ta ehe inda Hauwa Ahmad ta ce, Kana da hankali yaron kirki. A nan kuma Fati ce ta ce, Don't mind all those people, karka damu da su, yaro kai abin da yake gabanka. Wannan ce take ta faruwa a wannan dandali na TikTok, tunda dai TikTok in ba ku manta ba ba sabon abu bane irin wannan kace na ce da yake faruwa a dandalin na TikTok. mutane da dama sun yi wa muhammad comment da dama yaron kuma ya ba su magana ta daidai yadda kamar yana da tarbiyya akwai mutane da dama wanda suka mai comment wanda ya yi musu bidiyo ya ba su amsa wasu kuma ya bar su da halinsu kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa za mu dinga ɗora muku sabon bidiyo da zaran mun ɗora mun gode